A yau Asabar ake gudanar da zaben gwamnan jihar Ondo. Zaben wanda 'yan takara goma sha bakwai na jam'iyyu goma sha bakwai ke fafatawa rahotanni da suka fito daga jihar da wasu mazauna jihar da tattauna da su ta wayar tarho sun ce komai ya tafi daidai kamar yadda an tsara. Aminu Inusa ni ne mazaunin Akure sakataren kasuwar Shasha. Abin da yake gudana yanzu ana Akure to lallai zabe ana yin salami lafiya kuma mutanen Hausa su fito kwanci da wannan zaɓe. Kukan su yarabawan sun fito, yarabawan sun fito amma dai lafiya lau muke zaɓen mu. To ba wata hatsaniya a wajen wannan zaɓen gwamna a nan birnin Akure. To ka san in ka ce maka birni sashi daban-daban mu yanzu a mazaɓan mu. Yin abin da iya gaya maka lafiya lau muke kuma shi ne muke da mambobi ba mu ci wani labarin wani tashi hankali a wani guri ba. Kawo yanzu. Kuma kayan zaɓe an kawo su a cikin lokaci. A an kawo kayan zaɓe a cikin lokaci. To yaya yanayin tsaro yake a nan birnin Akure? To tsaro alhamdulillah kamata domin duk wani jami'in tsaro ga sunan an zuzube su da hankalin kowa gwada hila ya zo su gan ku yi gaba su je su ga wadancan kawai su koma babu wani dai al'amari da ce ba shi da kyau babu wani alamar yi mummuna. Watan zaben ya tafi kamar yadda hukumar zaɓe ta shirya da yana tafiya daidai wa daida lokacin da aka ba da zaɓe ruwa ya gore mu amma kuma mutane ba su gudu ba har ruwan ya ɗauki kuma hawa layi aka koma zaɓe. Sunana Bashir Haruna, kamar ɗan marga Hausawa, Sabo masu wani Sabo Ore, a wani local government. yaya zaɓe ta yi a nan ƙaramar hukumar Odugo a jihar ta Ondo? Wallahi zaɓe alhamdulillah layi mutane sun ba da haɗin kai an yi layi kuma ana zaɓe lami lafiya ba tare da wani tsangwama ba tare da tashin hankali ba. Yaya tsaro ke taya a wannan yanki na ƙaramar hukumar Odogo? Eh layi sojoji da ƴan sanda da mu masu suna nan so kuma sun kira dukkan ejan ejan akan cewa a yi zaɓe lafiya a ƙare lafiya ba sa jin kowane fata amma ba sa son tashin hankali ba sa son hayaniya idan kuma an ga wani wanda zai tada hankali to a maza a yi rikotu za su zo su kuma alhamdulillah duk suna nan wajen. Ko kun samu labarin satar akwatin zaɓe ko kuma wani tashin hankali a wannan karamar hukuma ta Odogbo. A yanzu dai magana da nake da kai ba wani labarin cikin wani maza ba ba wani akwati cewa an saci wani akwati ba a yanzu magana da nake da kai a yanzu idan ka zo ba a ke ka baka da katin zaɓe ma korar ka ra'ayi a wata. na alhaji abdulsalam ya hausawan ondo. yaya zaɓen gwamna ya tafi a nan karamar hukumar ondo. Ya zaɓen gwamna ana nan ana yi kuma al'amari yana da lafiya lau ba wani suna. ba a samu wata hatsaniya ba a sassan karamar hukumar ondo ko. ba yanzu dai wallahi babu wata hatsaniya har yanzu babu mu gani ba. to kun gamsu da tsarin da hukumar zabe ta yi. gaskiyar magana mun gamsu da tsarin da hukumar zaɓe ta yi komai yana to yaya kayan zaɓe sun zo a cikin lokaci sun zo a cikin lokaci yaya fitowar jama'a sosai jama'a sun fito yadda ya kamata jami'an tsaro duka dai suna nan suna aikin su a yanzu haka inda nake magana da kai din nan DPO na unguwa ta yana nan a tare da ni tuni dai aka fara rufe rumfunan zaɓe domin a san wanda azzakara Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya